Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu. Sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi. A yau ranar Litinin 25 ga watan Satumba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya al'ummar jihar taraba sun koka kan yadda 'yan bindiga da ci gaba da addabar su ba dare ba rana wajen yin garkuwa da mutane da tarwatsa garuruwansu kamar kowace ranar litinin yau ma za a ji shirin zauren matasa da nasiru adamu hikaya inda matasa suka koka kan yadda 'yan fashin daji suka hana su shiga gonaki sai kuma sharhin jaridun najeriya amma kafin nan ga isha ma'azu da halin da duniya ke ciki. Masu sauraro da fadan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ce Faransa na gab da janye jakadanta daga jamhuriyar niger sannan a cikin watanni na biyu kuma za ta janye sojojinta biyu bayan juyin mulkin da aka yi a wannan kasa ta yammacin Afirka wanda ya kai ga hambari shugaban kasar mai ra'ayin Faransa. Wannan sanarwa ta Macron na nuna alamar Faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi bayan wannan juyin mulki wanda bai sa faransa ta janye jakadanta da ke mai ba duk da umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi macron ya faɗa a wata hira da kafar talabijin ta ƙasar faransa ba tare da yin cikakken bayani kan yadda tsarin zai kasance ba cewa faransa ta yanke shawarar janye jakadanta cikin wasu sa'o'i nan gaba jakadanmu zai fice ya koma faransa tare da wasu jami'an diflomasiyyar ƙasar ya ce sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce sojojin somaliya sun samu babban ci gaba a yakinsu da 'yan kungiyar al-shabab to sai dai kuma ya yi gargaɗi cewa kungiyar ta'addancin tana iya fantsama cikin yankunan da ba sa ƙarƙashin ikon gwamnati da yake magana da manema labarai a jibuti austin ya ce ci gaban da dakarun na somaliya suka samu bara kawai ya ɗara wanda suka samu cikin shekaru biyar da suka gabata. a matsayin ɗaya daga cikin jerin abubuwan da Austin zai yi yayin ziyararsa ta farko a nahiyar ta Afirka a matsayin sakataren tsaron Amurka. A jiya Lahadi, Austin ya gana da shugaba Hassan Sheikh Mahmud a Jibuti. Da farko dai Austin ya gana da shugaban ƙasar Jibuti da ministan tsaron ƙasar sannan ya gode musu da baiwa dakarun Amurka matsugunin da suka kafa sansani na Afirka da ke taimakawa dakarun Somalia a yakinta da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi. Austin ya ce Amurka bata ci gaba da ayyukanta na yaƙi da ta'addanci da dakarun Nijar ba, amma ta gudanar da ayyukan leƙen asiri da bincike. Gwamnan yankin kudancin Ukraine Alexandra Prokoshin ya ba da rahoton mutuwar mutum biyu sannan kuma wasu da dama sun jikkata a wasu hare-haren jiragen sama da rasha ta kai a harsan da ke karkashin kasar a jiya lahadi ya ce dakarun rasha sun farma mazauna birnin barisley inda suka kashe wata mata tare da jikata wasu mutane uku cikinsu har da wani jami'in 'yan sanda wani harin sama na daban a garin Love kuma ya kashe wani dattijo mai shekaru 67 a duniya a cewar prakogin Al'ummomin biyu suna sashin yankin wato suna sashin Ukraine ne na yankin harson wanda ke gabar yamma da kogin Nipro. dama can rasha kan kai hare haren jiragen sama a birane da ƙauyuka da suka hada da birnin na harsan daga can tsallaken kogin to ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga najeriya al'ummar jihar taraba sun koka kan yadda 'yan bindiga ke ci gaba da addabar su ba dare ba rana wajen yin garkuwa da mutane da tarwatsa garuruwansu. rana 'yan sandan jihar Taraba ta ce 'yan bindiga sun shiga wasu garuruwa inda suka yi garkuwa da mutane kusan 21 tare da kashe guda ɗaya. Wakilin Mulado Salisu Garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Haran dai sun maida ƙauyukan ƙananan hukumomi guda uku zuwa hudu a jihar Taraban sansaninsu, hade ma da tarwatsa ƙauyuka aƙalla talatin ko fiye da haka a tsakanin ƙananan hukumomi guda hudu na jihar Taraban. baban gida na ɗaya daga cikin kwamandodi na jihar Taraban wadda ke jan ragamar 'yan ƙungiyar sa kai wato Hunters a jihar Taraban kuma na ɗaya daga cikin wadda ke fafutukar ganin an kawo ƙarshen wannan matsala ya shaida mana cewar. Da gefen Bali da Sinkani da har dokola wajen yaro abun da ya kima gefen kona duwatsun to nan wannan wuraren ne to amma yanzu dai cikin iko Allah muna shiga daga yankin Bali Sunkani muna shiga wannan dazuzzuka lalle muna operation cikin iko Allah kuma ana nasara. Ƙauyuka nawa ne kuka samu su waɗannan masu garkuwa da mutane suka mai da shi sansanin su. Ƙauyuka yanzu in lissafa maka sun fi talatin yanzu inda muka sa gaba shine kaman kwando da garin Bakamano. Abubakar Sadiq da ke yankin Gamfur wadda aka yi garkuwa da ɗansa kuma aka a tarwatsa yankin nasu gaba daya wanda shi ma ya sha da kyar akan lamarin yayi mana karin haske sakamakon faruwan al'amarin cikin gari ma suna zuwa da binigogi suna ta yawa cikin gari a mutane gari suna ta a ma ba wanda ya yi ya zo na cikin gari suna ta guduwa suna ta bari gari ya roka da kowa ma da shi kowa ya rasa a wannan yankin na kan gaskiya ba jama'a kowa ma yana cikin jimamai alhaji mai gandi manu kai gama da ke zama sarkin kai gaman garba cedi shi ma ya yi mana bayani tare da karin haske akan yadda yan bindigan suka addabi yankin nasu abin da yake faruwa shine wannan mutane su zo su yi depo a garbatau is daka shidon eh. sai su zo yi musu yi bannan su yi abin nan da sun zo su yi bannan har waɗansu ma sun ci area na dajin wurin ne kalmar ni kuma suna aiki da security koyaushe na gaya musu report har ya je wurin gwamna ma to mu mun shirya kasa za mu yi aikin mu da mun saba yi. SP Usman Abdullahi wanda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba shi ma ya tabbatar da yadda yadda masu garkuwa da mutane a yankunan suka adabi waɗannan ƙananan hukumomi guda uku hadima da tarwatsa ƙauyuka aƙalla talatin. Dan bindiga suka shiga ƙauyen garin Hamidu wanda ƙarƙashin ƙarar bali inda suka yi garkuwa da mutane kusan goma sha hudu wadda aka yi a ɓangaren daka inda yan bindigan suka nan ma suka mutum guda bakwai a yayin ɗaukan su nan daren aka samu wani ɗan banga wadda ke ɗauke da bindiga ya fito gidan shi da ɗan shi mara lafiya lafiya zai kokarin kai shi asibiti a cikin garin da ka suka yi an tabu da wani bindigan kuma suka harbe shi a nan da yarsa ransa wannan al'amarin matsalar rashin tsaron da ya sake dawa sabuwa a shirin arewa maso gabashin Najeriya musamman yankin jihar Taraba inda masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suka dawo da lamuran su sabo a wasu yankuna da ke wasu ƙananan hukumomi na jihar Taraba wani sabon salo ma da masu garkuwa da mutanen suka fitar sukan iya turo muku lambar account na banki domin ku tura musu kuɗin fansan nasu a ciki. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Lado Salisu Garba, har yanzu zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya. sauyin yanayi ya haifar da wutar dajin da ta yi barna ma al'ummomin mawi da yankin mediterranean a bazarar bana wadda ta yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da galabaitar da ma'aikatan kwana-kwana sannan kuma ta daɗa janyo buƙatar samun mafita ga matsalar wani kamfanin ƙasar jamus ya samar da wani tauraron ɗan adam ɗin da zai iya gano wuta daga can sararin samaniya sannan kuma kamfanin microsoft na amfani da wata fasahar ai da ke iya gano inda gobara na gaba za ta tashi an tsara na'urar ne ta yadda za ta gano matsaloli a cibiyar kai daukin gaggawa da ke ba da alamar an samu matsala inda ma'aikata za su tabbatar da ko hayaki ne ko kuma wata matsala ta daban a ƙarshe a jiya lahadi shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya gana da manyan 'yan kasuwar amurka da masu zuba jari a yayin wata ziyara da ya kawo nan amurka na tsawon mako guda inda suka tattauna a kan irin damarmakin kasuwanci da ke akwai a ukraine zelensky ya ce 'yan kasuwar da suka hada da michael bloomberg larry fink da bill ackman duk a shirye suke su zuba jari mai tsoka wajen ganin an sake farfado da ukraine bayan yakinta da rasha. shugaban na ukraine wanda ya wallafa hotunan ganawar tasu a telegram ya ce 'yan kasuwan na amurka da masu zuba jarin sun tabbatar da shirinsu na zuba manyan jari a kasar wato a kasar mu da zarar yakin ya kare sannan sun samu tabbacin tsaro a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc

tabarran ta mai daɗi na kwance gida na zan huta mai daɗi ah, na tuna wata rana ran asabar ta mai daɗi na kwance gida na zan huta ta mai daɗi sai na ga hanset na na rini mai daɗi na ɗauka sai na ji abba da ummina suna mini allabi shiru na samu karuwa an haifa min da mai daɗi so na karkashin zuciya ne mai daɗi da mai daɗi da mai daɗi so na karkashin zuciya ne mai daɗi albarka diyar kwarai ribar soyayya ɗan ɗa mai albarka albarkar soyayya ɗan mai albarka diyan kwarai ribar soyayya yeah. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu raro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Da ke taba abubuwan da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da suka hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa a garin Dan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi. matasa sun taru a zauren kamar yadda aka saba ji inda suka koka da cewa miyagun iri sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari matasan na bukatar ɗauki daga hukumi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawan najeriya cikin kuncin rayuwa rayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba to mutane dai akalla su samu su rika yin barci da ido biyu rufe mamakon je mun fara duba hanyoyin motsi ya fi laɓewa wajen kare kai daga tarkon miyagun irin maimakon zama a sunkuru don tsananin fargaba. Matasan su hada da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan umaru attack akai akai akai akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba. To don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su ita gare su. Maganar yan ta'adda ta yaya za a yi misali wanda yake bisa akwaya yake zai kara da raƙumi kana ganin zai ci riba. Ai ba wata hanyar da muke da ita wanda yake a'a har mun samu za mu ce bari mu kama wani mu yaya za mu yi ma mu samu wurin zamu boye da muke ta ina za mu samu wurin zamu laɗe a'a amma samu a su wuce ba su gan mu ba a ko yaushe su suna da suna warkasar mm, abin da ke cikin duniya abin da ke bayani su suna ganin ba mu ganin su suna da makami ba mu da shi ta yaya za mu yi mutum kare su a'a sai dai a'a shi karfin tsari ne na Allah da ya ga dama ya tsare mu da karfin addu'a da kullum Allah na jin kukan mu shine yake ba mu damar wuta ka samu da abincin da zaka ci har ya zama to ko wani samar zai ya san maka amma ba wai don muna da wani ainihin makami ko wani garkuwar za ta kare makamu da su ba Allah ne kawai in ya da dama ya wato abinda nake faɗa ba mamaki wata rana an taba yin kamar wani kwazo aka ce kai mutanen na yau ba za mu yadda ba za mu je mu yi noman mu ba wanda isa ya taba mu aka fatattaki su waɗannan miyagun irin. To, wannan dai zuciya ko ta ta yi kore ka dai mutum dai bai tuma ya faɗa ne ya ce kuma babu ko a ce sai kai hito. Saboda zai a tunanin mu kullum tsalle ɗaya ke faɗa rijiya amma sai an yi goma ba a fito ba. Saboda haka duk wanda ya ce zai tunkare su to shi ya fi san abin da zai yi. A isa ko ina zuwa isa ko yahuza kuma waye ne yake da ya fahimci tambayar nan tawa wanda watakila ba zai eh, razana sosai yadda muhammad bara'u ke cewa tsalle ɗaya ake faɗawa rijiya ba eh, idan na fahimce ka kamar mala umar umar fama ne ke magana hmm. kamar idan na fahimci mala nasur magana da tambayar da kake yi kamar shin mun taɓa yin wani gangami kamar da wannan garuruwa namu da waɗannan matsalolin suka suka dame mu mun taɓa yin wani gangami aka yi haɗa ƙungiya aka ce kai yau kowa sai ya fita bakin daji an je an yi noman nan gaba ɗaya duk inda matsalolin da suke a tarba ya zama sai an yi an gama haka yake magana ina eh. yawwa to gaskiya wannan baya yiwa ne gare mu abin da yasa na gaya ma ko da mun yi wannan gangamin don mun taɓa zama muka yi wannan shawarwarin na cewa ya kamata mu je na farko kalubalen da aka kawo waɗanda aka fi jayar masu ba da shawaran aje shine na farko makamansu da namu ba ɗaya ba abun hawansu da namu ba ɗaya ba sannan abu na uku shine duk lokacin da aka yi wannan shuka. misali nan an sa masara nan an sa dawa nan an sa wake ka san yau da gobe za su girma ne yawwa kamar yadda nake ba da bayani na ce idan muka yi wannan gangamin muka je muka samu nasara muka je muka yi noma muka shuka na ce maka ka san yau da gobe shukocin da muka yi kamar irin dawa gero masara waken suya abubuwa ne waɗanda suna girma sai duhu ba kaman kankana ba hmm. to idan ya dama wuri ya yi duhu su kuma suna amfani da wannan daman da sai su zo su kwanta za su iya su yi sati ciki ba ka sani ba suna da fagen ka jiran kawai suke lokaci ɗaya ka zo ka zo su kama ka su tafi da kai daji to kaga abin har wa yau an sake koma yar gidan jiya kenan hmm. wato to ina fatan na amfani za su iya zauna guda suna fakon eh, mugun aiki da za su aikata Eh, kamar ma mu abin da muke tunani kamar a dubarbarin da suke zuwa tare da su shine ma nasiru misali idan wuri ya kai tsawon kilomita goma sannan da ƙyar ka ji mutanen nan sun fito kasa da mashin goma kuma duk mashin za a samu mutum uku ne ke kai duk mashin mutum uku overload kenan eh. haka suke tafiya yawwa to kaga idan mashin goma suka fito kaga uku uku so goma akalla kaga mutum talatin kenan so za su yi group uku wasu za su tare haka wasu za su tare nan wasu za su tare nan ya zama ko da zaka shigo wannan kalmar taka da ke jin kana yan fada za su muku kofar kofar rago kake cewa ko menene kofar eh, rago yawa za su yi muku kofar rago sai ya zama kai ka ga biyar nan ko kana tunanin ai su kadai ne gudun da zaka yi ko da zaka yi sun saku tsakiya kuma kowanne da babban makami babu inda zaka je za su kama ka ne wallahi idan ka ga jiya jiya aka dawo da wasu kannan mu in ka ga yaron nan wallahi da kasan skeleton haka yaron yake naman jikin shi ya kare ya tafi wallahi yaron yanzu ma haka yaro yana kwance ko kaga irin wannan da kaga an yi manaka aka yi wakwa wannan aka yi wannan yanzu ne zaka razana ai maganin dan ta'adda maganin wani ne ta da zaune tsaye maganin wani shedani na gari maganin wani dan abun da wallahi sai hukuma babu yadda za a yi sibila ya maganin wannan matsalan wallahi mu ba za mu iya ba amma dai za mu ita iya kokarin mu da addu'a da kuma magiya wurin waɗanda suke da hannu ruwa da tsaki ai gwamnati in ba Allah ba babu wanda ya fi ƙarfin gwamnati. Yawwa. mun ɗauka na'am. Ga ɗazu ko wanda yake cin mana akwai wasu wanda suka yi hijira zuwa wari a jihar Rivers ko? Eh kwarai kuwa malam Yahuza kenan. Eh Yahuza yi mana bayani eh, shin me da suka tafi warin garin matatar man fetur kenan me suke yi a can? To dole ne su je su dan yi kwadago 'yan ƙauyukan da kenan ba za su zuri haccan ba inda dai baki inda suke noma rogo din nan. To ka ganin ne in aka dan yi kwadagon aka ɗan samu kuɗi to sai a turo ma iyalai rogon nan ga manyan motoci da zai zo gidaje a ɗan samu a samu abin samu bakin salati. saboda in ba sun yi haka nan ba ka gama ah, gidan ya kakara nuna. Ma'ana ba ba wai kudancin Najeriya suka tafi ba wani waje ne daban ko me? Eh kudancin Najeriya sun je kudancin Najeriya ne. Ware ware. Oh ore ore ki faɗa. eh suna yankin ware ok ware ai kaga tana gabas da ibadan kenan eh kudu maso yamma ne inda ake zuwa ake siyo goro ake siyo na kenan yawwa to in suka yi aikin kuɗi suka samu to shi ne za a sai garin kwanci sai a turo da shi a samu mutum ɗaya sai a yi kuɗin mota da kuɗin garin nan da zai kawo sai ya kawo kuma sai a ɗan ba ma iyalai ana jiƙawa ana ci domin a samu a rayu. to yanzu shi nan bari mu je babi na ƙarshe gaba ɗaya wato za mu bi ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗi maganarsa ta ƙarshe eh, yadda muka yi wannan zantawar hanyar mafita eh, kowa zai duba me yake ganin zai samar da mafita a dawo yankin ya zauna lafiya tattalin arzikin yankin ya dawo eh, mutane su rika barci da ido biyu a rufe bari mu fara daga isa el usman yi mana bayananka na ƙarshe a wannan zauren. assalamu alaikum malam nasir magana ta ƙarshe wadda zan yi ita ce wadda nake tunanin idan aka yi ta za a samu mafita shi ne a zo da jiragen sama da motocin ƙasa na sojoji a shiga dajin nan na baruba da sabon birni da makini a rangaji ɗan bindiga nan to insha Allah za mu samu sauki kuma kasuwanci zai dawo arzikin mu zai dawo. Ku dakata a nan matasa. Makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan nagarin garin ɗan Umaru a karamar hukumar dankosa guda ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka. Ni Nasiru da Mailika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. da Nasira da Mel Hikaya yanzu kuma lokaci ne da baban gida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridin Najeriya. fara jaridun neja da real Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran na cewa wasu hafsan sojoji da aka kora shekaru bakwai da suka gabata a rundunar sojan Najeriya sun aiki da kokensu ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Abdul Fattah Muhammad na daya daga cikin manyan hafsoshin da aka kora su guda talatin da 38 a shekara ta shida inda kuma kotu ta umarni tsohon shugaba Muhammadu Buhari ya mai da su a kan mukamansu amma kuma ya yi fitali da umarnin kotun yanzu dai abdul fatah muhammad da sauran hafsoshin sojin 37 suna neman shugaban kasa bola ahmed tinubu da mutunta umarnin kotun ta kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka wata babbar kotu da ke kasar amurka ta dakatar da umarnin da wata karamar kotu ta baiwa jami'ar chicago da ta mika takardun makarantar shugaba bola ahmed tinubu ga tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar wanda ke kalubale kalubalantar zaɓe a gaban kotu a najeriya wannan umarni dai ya biyo bayan ɗaukaka ƙara da shugaban ƙasa da kuma lauyansa suka shigar a wata kotu na ƙasar amurka abinda ke nuna cewa yanzu za a dakatar da umarnin da wani majistare mai suna jeffrey gilbert ya bayar da ke umartar jami'ar chicago ta ta miƙa takardun shugaba bola ahmed tinubu sai kuma jaridar daily post ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa bisa ga duka alamu dai akwai wata munamuna da shugaba bola ahmed tinubu ke neman boyewa game da takardunsa na jami'ar chicago bayan da shugaban kasan ya ɗaukaka kara game da umarnin da wata kotu tun farko ta bayar na cewa ya mika takardun nasa ga atiku abakar tsohon mataimakin shugaban na najeriya atiku abakar ya bayyana cewa akwai ƙanshin gaskiya dangane da zargin da yake cewa takardun shugaban kasan na halartar wannan jami'a akwai ayar tambaya a kai sai kuma jaridar dj daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta kara albashi da kashi talatin da biyar da kuma kashi ashirin da uku na malaman jami'o'in najeriya wannan ƙari da gwamnatin tarayyar ta ya shafi malaman makarantun jami'o'i da na kwalejojin kimiyya da fasaha da na kwalejojin ilimi ha kuma gwamnati ta bayyana cewa za ta biya malaman ariya tun daga watan janairu na wannan shekara da muke ciki a farkon shekarar nan ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta tsohon shugaba muhammadu buhari ta yi karin albashi da kashi arba'in cikin ɗari ga ma'aikatan gwamnati amma kuma ta ƙin yin haka ga da likitoci da kuma malaman jami'o'i da sauran makarantu na kasan sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai jami'an tsaro sun ceto wasu dalibai na jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin gusau a jihar zamfara wayanda 'yan bindiga suka sace wanda aka ce tun da sun kai dalibai guda takwas kawo yanzu tun da farko dai dalibai guda shida ne aka bayyana cewa an ceto su tun a ranar da aka sace su karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya A gaida baban gida, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaice, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ce Faransa na gab da janye jakadanta daga jamhuriyar Nijar, sannan a cikin watanni na biyu kuma za ta janye sojojinta biyu bayan juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. wanda ya kai ga hamɓari shugaban kasar mai ra'ayin faransa wannan sanarwar ta macron na nuna alamar faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi bayan juyin mulkin wanda bai sa faransa ta janye jakadanta da ke mai ba duk da umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce sojojin somaliya sun samu babban ci gaba a yakinsu da 'yan kungiyar al-shabab to sai dai kuma ya yi gargaɗin cewa ƙungiyar ta'addancin tana iya fantsama cikin yankunan da ba sa ƙarƙashin ikon gwamnati da yake magana da manema labarai a jibuti austin ya ce ci gaban da dakarun na somaliya suka samu bara kawai ya ɗara wanda suka samu cikin shekaru biyar da suka gabata gwamnan yankin kudancin ukraine alexandra prahojin ya ba da rahoton mutuwar mutum biyu sannan kuma wasu da dama sun jikkata a wasu har haren jiragen sama da rasha ta kai a harsan da ke kudancin kasar a jiya lahadi ya ce dakarun rasha sun farma mazauna birnin barisle inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane uku cikinsu har da wani jami'in 'yan sanda wani harin sama na daban a garin love you kuma ya kashe wani dattijo mai shekaru 67 a duniya a cewar pragojin to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru karfe uku agogon ghana ku jo abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan adam yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman aisha Ma'az da ta karanto labarai sai kuma Salaman Abu da daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Muhammad Hafiz ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.